الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا musulmi مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu a wannan rana ta litinin yau dai 28 ko ga watan 11 hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama, daga makka zuwa madina 1435 wanda ya dace da 22 ga watan tara miladiya 2014 wannan shi ne darasinmu na 14 kenan ko? ko 13? 14? to insha Allah wannan shi ne mu na 14 na goma sha hudu a cikin wannan littafi namu sha uku? to malamai sun yi saɓani sai dai mu tsallake to wannan shine darasin mu na goma sha hudu a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar wanda darasin da ya gabata mun somo bayani akan uslubi wanda mashirikan ƙwararrawa suka ɗauka na tuhuma ta ƙarya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin kange mutane daga barin imani da addinin da ya zo da shi to mun tsaya shafi na 45 mun je ƙarshen wannan ayoyi za mu tashi hadithin urwa ibn zubair ya ce ƙara urwatu ibn zubair urwatu dan sayyidina zubair ibn al رضي ta'ala تعالى عنه sa'altu abdullahi الله ibn al-as ko abdullahi ibn ابن ibn al-as wannan ina ga akwai عبد abdullahi ibn amr ابن al-as wato abdullahi dan amur kenan akwai kalma ta ibn wadda ta faɗi a wajen rubutu ce na tambayi abdullahi dan amur shi kuma dan as abdullahi mun sani sahabi ne dan sahabi wanda kuma kakansa kangararren Allah al'anannan Allah to shi sayyidina urwa a matsayinsa na tabi'i dan sahabi yake cewa ya tambayi abdullahi dan amr yace akhbirni bi ashaddi shay'in ka bani labari da mafi tsananin abu sana'ahu al na bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda mushrikai suka aikata tattare da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kala sai ya ce bainan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya salli fi hijirar ka'aba shi wannan hadisi hadisi ne wanda shi abdullahi ibn amur kusan ina ji shi ne wato na farko-farkon haihuwa bayan hijira saboda haka shi ma labari ta yi babansa ya ba shi kowane daga cikin sahabbai domin wannan waƙi'ar da zai faɗa mana ba a haife shi ba lokacin da aka yi ta to a ƙa'ida ta malaman hadifi sahabi ko da bai halarci waƙi'a ba idan yi ba da labarin ta to an san tabbas daga wani sahabin ya je kuma a ka'ida ta malaman hadisi da a ce sahabi bai shigo addinin musulunci ba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi wani abu ya kiyaye ya haddace a wannan lokacin to kuma da ya musulunta sai ya bada wannan labarin to karbabe ne 100 bisa 100 ina fata mun gane to shi Abdullahi shi ke bamu wannan labari ce wata rana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama salli fi hijirin ka'aba yana sallah a cikin hidir ismail wanda ya san ginin ka'aba zai ga daga bangaren arewa akwai wani gini wanda ya kai kusan dai kirjin mutum wanda ya zama kamar angul haka to yana daga cikin asalin ginin ka'aba wanda ibrahim alaihi wa alanabi na salatu wasalam ya gina to akan shiga daga ciki a yi sallah ta laban da farilla to kenan manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shiga a cikin wannan ɗan kewayen wata rana yana sallah in aqbala uqba bin abi mu'ayyib sai ga uqba dan abu mu'ayyib yace sai yazo fa wada thawbahu fi unqihi sai ya saka tufarsa ma'ana mayafinsa saboda wulakanci ya saka shi ma'ana ya ratayo shi a wuyan manzon sallam fa khanaqahu khanqan shadidan sai ya makare shi makara mai tsanani kaga idan ka zo ka sako mutum mayafi ko tawul ko rawani ka sa haka da ka kama kaga za ka makare shi saboda haka manzo Allah fa yana sallah wannan Allah yayi masa wannan mala'iku duk suna suna kallo ba wanda Allah ya ba izini yace je ka makare shi ko je ka lagutse shi Allah bai yi wannan ba domin ya nuna ita hanya ta kira zuwa ga Allah sai an yi hakuri to lokacin dai wannan fa aqbala abubakarin sai sai na abubakar ya fuskanto hatta a kaza bai manki bihi har ya takumi kafadar ukuba wadda fa'ahu ya bangaje shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga barin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ƙala sai sai a luna rajulan an ya ƙuda rabbi Allah yanzu haka kawai za ku kashe mutum dan ya ce ubangiji na shine Allah shine laifinsa kawai dan ya ce ba zai bauta ma gumaka ba Allah kaɗai zai bauta ma wa? kenan wannan shine dalilin da ya zama kun cutar da shi karkashin wannan hadisi imam al-bukhari ko in ce al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya kawo hadisi wanda al-imam al-bazzar rahimahullahu a cikin musnad nasa wato ainihin ya fitar da shi shi hadisin na wato ainihin muhammad ibn ali wanda ke kira ibn al-hanafiya dan sayyidina ali ne na sadakarsa wacce ta zamo daga cikin saraya wanda aka samu a faris to yake cewa anna aliyan khataba yawman yace ali yayi huduba a wata rana fagala sai yace man ashja'un nas yanzu ga tambaya zan yi muku wane ne mafi jaruntaka da sadaukantaka a cikin mutane faƙalu ta mutane sun san waye ali suka ce mu dai a sanin mu kai ne mafi karfin hali da sadaukantaka a fagen fama ƙala sai ya ce ama inni ya ce tabbas ni dinnan ma ba ni a hadin babu wanda ya taba yin fito na fito da ni illa an sabtu minhu ba sai sai na ɗanɗana masa fuda Ya ce amma duk da haka walakin nahu abubakar Ya ce idan ana maganan sadauki wanda baya tsoron fito na fito ta wani shine abubakar Ya yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ido na ya gane man lokacin da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi aka zatu ƙorashin ƙoraishawa suka takume shi fa haza ya za'uhu wannan yana bangaje shi a ƙirjinsa alwija shi ne alwada'u bilhamza shi ne a haɗa tafuka biyu a bangaje mutum a ƙirji ko a wuya shi ne alwada'u bilhamza shi kuma alwada'u bil'ayin shi ne ciwo ya ce haza ya za'uhu wannan yana bangazarsa wa haza ya talakahu wannan kuma yana fuzgo shi yana takomo shi waya na lahu suna cewa da manzo sallallahu an ta anta taj'alul alihata ilahan wahida kai yanzu kai ne kake sa wai duk abin bauta a ce Allah kada za a bauta ma ba a za a bauta ma ka ba yace fa wallah ali yace ina rantsuwa da Allah ma da namin na ahadun ba ɗayan mu dai isa ya tunkari waɗannan mushrikan shawa illa abubakar yace sai abubakar shi kadai ya duribu haza ya je ya doke wancan wa yadfa'u hadha yazi bangaje wantan wa yaqulu waylakum yana cewa kai tanku ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi kuna nufin za ku kashe mutum kawai dan ya ce ubangiji na shine Allah wannan hadisi yana daga cikin qasimatu zahar ma'ana abu da yake karya gadon baya na makiya sahabbai masu mai goma sha biyu wanda kullum suke ta wai tsakanin alubaiti da sahabbai ba ga maciji Ali yana faɗan wannan maganan ne a Madina wani allama Abubakar baya raye don galibi idan ka an ce khataba Ali wa kala kaza to lokacin halifan ta kasa ne kuma wannan ma shi ne tabbas domin shi wannan dan nasa bai kai wayo a lokacin mazal sallam ko ma Abubakar ba har da zai iya kai to abin da ya faru to kun ga lokacin babansa yana khalifa kenan Abubakar din ma baya duniya balla sana'a ce Ali ya masa alkunya ne yana khalifa wanda ya kamata ya faɗi duk abin da ke ra'ayinsa ya ce to wannan shine ainihin abin da abubakar ya kasance ya yi muhammad yake ta sun mabaka aliyun sannan sai ali ya yi kuka sun magana sai ya ce an shudu kumullah ya ce to kuma ina haɗa ku da allah ina tambaye ku a mu'minu ali fir'auna afdalu am abubakar yace yanzu wancan mumini da Allah yake ba da labari na ali fir'aun wanda Allah subhanahu wataala ke cewa wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqatuluna rajulan an yakuna rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi idukum to shi wancan mutum duk da wannan kokari da ya kunga ya danyi wani katabus ba wani yadda ka ba bai zagi wani ba amma dai ya yi hoɓɓasa ya ba su shawara a fakaice lokacin da ake mitin za a kashe annabi Musa alaihi salam to shine sai yake faɗa musu wannan magana to Ali yake cewa yanzu ku a ganin ku wancan mu'minu ali fir'auna shine yafi ko Abubakar yafi fa sakata alqaum Muhammad bin Hanafi Muhammad bin Hanafi yake cewa sai mutane suka yi shiru fa qala Ali sai Ali yace wallahi la sa'atun min Abi Bakr khairun min yace lokaci daya kila ka ce awa daya ko ka ce minti talatin ko minti sha na abubakar ya fi wanta mutumin gabaki daya yace ce za ka rajulun ya imanahu shi wanta mutum ne wanda yake ɓoye imaninsa sai yace ce wa hadha rajulun yu'linu imanahu shi ku abubakar mutum ne wanda ya fito da imaninsa ka kaga ba haɗi ta wannan zai karyata maka ainihin abubuwa da ake tuka da warwara na kwanga kwan baya cewa ba a ga cizi tsakanin ainihin ali da abubakar da umar wasu abuwa mawai da ah, ali yake fada na falla abubakar da umar ya faɗa ne a lokacin kalifan takarsa to kaga wannan ma zagin ali ne domin an nuna matsoraci ne horonsa yake yi saboda ka shi sa sai ya yi rufa-rufa to shi kenan ka kaddara haka yanzu lokacin duk sun yi Fati. to kun me ya sa yake faɗin fallarsu inda ta tsoro ne kuma kun yadda ali shi ne ashi da unna kaga akwai tufka da warwara to saboda haka dai wannan yana daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fuskanta kun ga Uqba ibn Abi Allah da ikon sai sa daga cikin ƴaƴansa akwai sahabbai mutanen kirki masu addini don Allah shine yukhrijul hayy min al-mayyit bal fadin Allah subhanahu ta'ala ma ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna la'alam bi'imanihin to wannan aya sabbin saukarta shine ummu kulthum yar Uqba lokacin da ta yi hijira daga makka zuwa madina da kusa an yi yarjejeniya ta zalunci cewa duk wanda ya hijira daga makka ya tafi madina a dawo da shi wanda kuma ya tafi daga madina zuwa makka ya da shi to ita wannan bayar Allah sai ta yi hijira ta tafi zuwa madina sai uban maza maza ya turo ƴaƴansa cewa a je a dawo masa da ita to a wannan lokaci ko da yake za a ta uku ba ma an riga an kashe shi su dai yan uwanta so ga cewa za su je su dawo da yan uwansu dan shi an kashe shi a yakin badar to saboda haka suna zuwa sai maza Allah ce a ai wannan sharadin maza kadai ya shafa banda mata saboda ka ita kam ta riga ta kai labari shahid dai a ciki kun ga yarsa musulma ce wacce take ainihin sahabiya malai ce as'ilatun lil muraja'a to ga tambayoyi domin a yi murajan abin da ya gabata yace ce istakdama kuffar quraish su kafiran ƙureshawa sun yi amfani da asali ba kasira salo daban-daban lissaddin nabi sallallahu alaihi wasallam domin kange manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi an haɗe da'awa daga wannan kira zuwa ga ne uzkurha bil ijmal ka ambace ta a dunkule abu na biyu yace fi biqai fi baqai abi talib ala kufrihi yace a cikin wanzuwan abu talib akan halin kafircin sa wa adami islamihi da kuma rashin musulunta sa hikmatun akwai wata hikima arada Allah ta'ala wadda Allah ya nufinta uzkurha ka ambace wannan hikima sai na uku ya ce ittama kuffar quraishin ya sallallahu alaihi wasallam bi iddati tuham kuma shirkan quraishawa sun tuhumci manzon sallam da tuhumomi daban-daban uzkurha ka ambaci wannan tuhumomi to sai alhijratul ula ila alhabasha hijira ta farko zuwa ainihin habasha lamma bada'at al-i'tida'at malam yake cewa yayin da ya zamo ta'addanci wa'ana ta'addanci daban-daban ya ci gaba da faruwa alal mu'minin akan muminai yayin da ta'addanci ya zama tashtaddu yana dada cikin tsananta yauman fa yauman wato daga wuni zuwa wani wuni ma'ana takurawar yau ta fita jiya kuma ta gobe za ta fita yau wa shaharan fa shaharan sannan daga wata zuwa wata cutar wadda za a yi masu a cikin watan gobe ta fita watan yau kamar yadda ta watan yau ta fita watan jiya wata fatsamat kuma ya zama wannan cutarwa ta burin ƙasa fi a wasu sanatul khamisa a tsakiyar shekara ta biyar bayan annabta wa aka zo fakirun sai ya zama habai sun ci gaba da yin tunani fi hilatin wato na wata yar dabara tun jihim wacce za ta tsayartar da su min hazal azabil alim daga wannan azaba wacce ake masu ainihin mai raɗaɗi abinda ake masu na gishin kuma take ta tunani yaushe ne za su iya kubuta me ya kamata sai kuma su kubuta sai ya ce wa fi hadhihi dhuruf to a wannan hali nazarat suratu zumar sai suratu zumar ta sauka tushiru take yin nuni ila ittikhadi sabilil hijra ya zuwa cewa ya kamata a riki hanya ta yin kaura wa tu'linu kuma suran tana shelanta bi anna ardhallah cewa ita ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala laysat bi dayyika ba wai kuntatacciya ce. Allah ce qul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum ce ya ku bayi da kuka yi imani ku ji tsoron ubangijinku lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ga duk wanda ya zama sun kyautata a wannan rayuwa ta duniya to su ma suna da kyakkyawa gobe lahira shine aljanna wa azullahi wasi'a kuma kasan Allah mai yalwa ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum kadai Allah zai cika wa masu hakuri ladaddakin su bi ghairi hisabin ba tare da lissafawa ba kawai sai dai akan fato a basu to kenan wannan yana nuna cewa an buɗa masu hanya su tafi inda za su yi gudanar da addinin su wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya sani kada alima tabbas ya sani anna ashamatan najashi cewa shi ashama wato mai lakabin najashi malikal habasha wanda yake mai mulkin habasha malikun adilun mai mulki ne wanda yake adali kalma ta annajashi lakabi ne na dukkan wanda ya jagoranci ko ya sarauci habasha sunansa na jashi sai dai ya masa lakabin sunansa kamar yanzu duk wanda ya jagoranci misir ana ce da shi fir'aun kun ga fir'aunan musa shine ne ramsis in kana so ka bambanta shi daga sauran fir'aunoni duk sauran sunansa fara'ina kamar wanda duk ya jagoranci yaman ana ce da shi at sai a ce at-tababi'a kamar yadda duk mutumin da ya zamo ya jagoranci faris sai a ce da shi alkisra wanda ya jagoranci rum shi kuma alƙaisar to duk wannan wani title ne wanda yake na ainihin sarauta to sai dai kawai a lakabin sunan shi mutumin ga sarautar tasa to shi na jashi kambi ne ko kuma wato daraja ce ta sarautar yaman a wannan lokaci amma shi sunansa ashamatu to ya kasance mai mulki ne adali la yuzlamu indahu ahadun ba a zalunta kowa a wajensa fa amara almuslimina sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya umarci musulmi an yi hajiru irin habasha su yi ƙaura zuwa habasha firaran bidinihim domin gujewa da addinin su min alamin daga raɗaɗi na takurawa da azabtarwa domin kun san an yi wa musulmi azaba wadda Allah kawai san iyakarta ila kun taba ji cewa sumayya wacce take mahaifiyar ammar wanda ya matar yasir akwai lokacin da aka ɗaure ta ana mata azaba abu jahal la'anannan Allah an yi mata tsirara ana mata azaba ya zo da mashi ainihin ya taka mata a matuncinta nan take ta mutu wadda ita ce farkon shahidiya a musulunci to an yi wa musulmai azaba da Allah kawai sai iyaka a ɗanɗana wa musulmi kuɗa har ya zama ya suma sai ya zama abin nan buzuzu ya wuce sai a ce a haza ilahuk dole mutum ya ce na wannan shine Allah naka dole mutum ya ce eh. saboda azaba ta kai azaba to da abin ya kai haka shi kuma manzon sallam sai ya ba su dama cewa su yi hijira to kila wani ya tambaya cewa to shi kuma manzon sallam me yasa ba a yi masa azaba to shi mun ce Allah ya ba shi kariya da baffarsa Abu Talib ko da wani na so ya taba shi yana shakkun wannan bafa na Abu Talib ba zai iya ainihin taba shi ba to shi ya sanya duk abin ya kare akan masu rangwamen gata na sauran musulmi da suke makka wa hawalat quraishun ita su quraishawa sai suka yunkuri an hum su je su riski waɗannan sahabbai hum ila makka domin su dawo da su ainihin zuwa makka wa kharaju fi asarihim. sai suka fito suna bin sawunsu hatta wasalul bahara har suka isa bakin kogi ma'ana kogin da yake a jidda a halin yanzu walakin da musulmin sai dai su musulmi kanu kada abharu sun kasance sun riga sun shiga cikin teku mutawajjihi na irin habasha suna masu fuskanta zuwa habasha idan aka kawo irin wannan sigan af'al in ka abu abhar shine da kalar bahara in ka ce aharama ya shiga eriyan harami in ka ce anjada ya shiga bangaren najar in ka ce ashama ya shiga bangaren tihama to abhara ma'ana ya riga ya shiga teku kamar yadda malaman sira suka ce Allah da ya tashi taimakon wa'annan sahabbai shawa sun kusa zuwa to kuma ba safai ake samun jiragen ruwa ga suna rasa ba domin a lokacin wani ma sai ya yi jira na awanni to su da Allah ya so taimaka masu suna zuwa dama jirage biyu na 'yan kasuwa sun cika tsora 'yan mutane da ake bukata suna zuwa suka shiga shi kenan kawai sai aka ja to an riga an tafi kawai suka hango ga jirgin nan kuma za a yi cewa dawo ba an riga an tafi to kaga shi kenan Allah shi ya ga masu saboda haka sun fuskanci zuwa ainihin habasha ya ce fa kamar musulmi wani fil habasha sai musulmi suka yi zaman su a habasha fi ahsani jiwarin a cikin makotaka mafi kyau fakanat asbabu hijratihim to sai ya zama sabubban abin da yasa suka yi hijira irin habasha zuwa habasha kattani sune abubuwan da za su biyo na farko al-firaru bid-din gudu da addini duk inda mutum ya zauna ya ga addini ba zai yiwu ba to wajibi ne ya gudu duk inda zai yi addininsa abu na biyu shiru da'awati kari da makka su je kuma su yaɗa kira zuwa ga Allah a wajen makka ma'ana ba in sun je habasha kuma shi sun samu wajen bacci wajen boyo ba a'a sun samu inda za su yada addini shi yasa kake ganin mutane wanda addini yake gabansu. in sun shiga hatta a kurku aka binne su to da'awa suke akwai malami da zaka ji an ce an kulle shi a kurkuku kaji an ce mutum kaza sun shigo addinin musulunci a hannunsa zama sa na kurkuku sannan ya ilmantar da mutane kaza da suka fita su masu riga sun zamo malamai to kaga kenan ashe duk inda musulmi ya samu kansa to zai kasance mai amfani ba zai zama ainihin wanda yake kawai ba shi da wani muhimmanci a rayuwa ba to sannan abu na uku البحث عن مكان عن مكان آمن للمسلمين دومين سبن amintacce ga musulmai. Ma'ana kenan a habashar za su gaba da bincika in ma akwai wani gari amintacce za su sanar da 'yan uwansu cewa to ku hijira daga makka ku zo ainihin gari kaza ta wannan shine ainihin abin da ya faru kuma wannan hijira ana jin an yi ta ne a cikin watan rajab sai sai audatul muhajiri na irin habashati wa sababuha to ga wani bayani kuma dawowan musulma masu hijira daga habasha da kuma sabbin abin da sa suka dawo yace shi ramadan min nafsi sana a cikin wata ramadan na ita dai wannan shekaran sun yi hijira a cikin watan rajab kun ga sha'ban ramadan kenan wata biyu wal Allah da yan kwanaki sai kuma suka sake dawowa to shine ke cewa a cikin ramadan na wannan shekara din kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ila haram manzon Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata gare shi sai ya fita zuwa harami wa fihi dam'un kabirun min quraish kuma a cikin haramin akwai taro mai yawa na quraishawa wa fihim sadatuhum kuma a cikin su akwai shugabannin quraishawan wa kubara'uhum da kuma manya-manyansu fagama fihim sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tsayu a cikinsu wa faja'ahum bi tilawati suratul najm kawai sai ya auke su da karatun suratul najm ba sai auke ba sai aune ba kawai suka ji ya fara karatun suratul najm wa lam yakun ulaika al kuma su wa'antan kafirai ba su kasance ba sami'u kalamallahi min qablu ya zama sun ji zancen Allah sun fahimce shi a datan kafin wannan ranar me yasa li'annahum kanu mustamirrina ala ma tawasa bihi ba'dhum ala ba'd saboda su sun zarce sun shude akan abin da sashe suka yi masashe ainihin wasiya wata wasiya ta min kaulin shine fadar su wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran kafirai suka ce kada ku kuskura ku saurari wannan alkur'ani walgau fihi ku dinga ihu kuna surutu lokacin da ake karatunsa la'allakum tagalibuna ko za ku yi rinjaye kun san dama har kullun shi wanda yake so ya badar da mutane wasiyarsa kada a saurari inda gaskiya take iya gudun ka, iya ladarka kun san da haka ake to cikin hikimar Allah subhanahu wataala wato Allah sai ke taimakon addini da can wa'azi sai ka je wa'azin kasa ko na unguwa unguwa to yanzu sai ka ga ɗalibi sai ka ga matashi da ɗan earphone ɗinsa sai ka ɗauka kiɗa yake ji a shekiri da Sani umar yake ji da ɗan earphone ɗinsa ƙira shek jafar yake ji ƙila wani malamin sunna yake ji ƙila kitabun tauhid ne ƙila tafsiri ne kai ka ɗauka kaɗa kaɗa yake ji shi kuma nan ainihin wa'azantuwa yake to sannan a hirka wanda ya je wa ƙasa sai ga sunna tv kana gidanka a cikin ɗakinka ka kwankwaɗi sunna sai ka ƙoshi to Allah shi yake yada addinin wallahi shi yasa duk wanda yake faɗa da addini sai ka tausaya masa akwai wa'anda wallahi ƴaƴansu maza yadda ka san matan aure haka suke ba sa fita sai da izini yanzu akwai wani mutum da na so da na faɗe shi ban san wani wanda ya riƙe babban makaranta mai daɗaɗɗen tarihi a garin nan magautin ahalus sunna irin wannan mutumin ba in dai kai ɗalibi ne a san ka sunna to ka shiga uku Allah da ya tashi sai ba shi ɗa wanda yake shi kuma ɗan takibin sunna shi a matasan ma ɗan takibe ne a sunna shi wato gaban su a wajen ahalus sunna ta kai kafin ta wide bai daɗin saye ba saboda in kana kafin ta wide za ka kusa ta zuwa ga izala sai dai yi karatu irin na gargajiya to abin sha'awa dan nasa yana wata makaranta da ba zan faɗa ba a lokacin idan zai fita zuwa makaranta da ma da kitabu tawhid dinsa in ya dawo makaranta sai ya biya wajen wani malamin adu sunna ya kafin kitabu tawhid sannan ya dawo gida uban bai aune ba sai ya zama ashe ya rufe gida da ahalu sunna da ba haka yake ba Allah subhanahu wataala ta shi sanya in ma za ka yi gaba kaɗan sassauta kar ka zo ainihin ka sha wuta kuma ka koma ka faɗi ba nauyi Allah ke yi to saboda haka dai wannan shine abin da Qurayshawa suke tai cewa lallai kada a ji Qur'ani domin idan an idin sa aka yi ihu lallai za a rinjaye to malati falamma bagatahum bi tilawati hadhihi sura yayin da manzo sallallahu ta'ala alaihi sallama ya auke su da karatun wannan sura wa a azanahum kalamun ilahiyun ya zama zance na Allah ya kwankwasa kunnuwansu khallabun mai yawan fisgar zuciya shine alkur'ani wa kana arwa kalamin sami'uhu kuma shine mafi kyawo ko mafi ban tsoron zancen da suka ji kaftu ga baki daya kalma ta arrau'a tana zuwa da ma'anan tsoro tana zuwa da ma'anan kyawu mafi yawa tsohon larabci irin na da za ga yaka ce arrau'a ana nufin tsoro ko firgita to qur'ani zai zamo yana kada hantar cikin mai sauraron sa musamman idan ana ambaton alwa'id ana ambatar narko na gobe alkiyama to sannan arra'e abu wanda yake kyakkyawa kaga duk qur'ani ya riga ya hada wayannan abubuwa abu ne kyakkyawa mai dadi sannan kuma mutum zai ji ainihin tsoro lokacin da ake karanta shi inda ya san ma'anarsa to saboda haka akhadha mashairahum alqur'ani sai ya kama hankulansu ma'ana da jinsu da zukatansu da ganinsu da dukkan komai sai qur'ani ya tasiri akai wannan su ma kanu fihi sai suka manta abin da suke cikinsa ma'ana na ƙin ƙur'anin fama min ahadin illa huwa musgin ilaihi babu wanda gaske face ya kasa kunne yana sauraron alƙur'ani wala ya khaturu bi balihi shay'un siwahu babu abin da yake darsuwa a cikin zuciyarsa sai wannan alqur'ani bai tunanin komai a rayuwa shi kuma manzon sallam ya bude tilawa kawai yake ko kuma ba su bukata da sai ka fassara yaran su ne hatta idza tala fi hatta idza tala fi sura har sai da ya zamo ya karanta ƙarshen wannan sura qawari'a wato ƙwanƙwashe kwankwashe tatiru lahal qulub wanda kaman zukata za su tashi saboda wannan idin wa annahu ahlaka adan alula wa thamud fama abqa وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا wannan shine karshe Allah sai ce fagashaha ma gasha sai abun da ya rufe su na azaba ya rufe su ma'ana ba amma ambaci komai ba domin ka dinga tunani har ya kare ba za ka yi sanin menene ba kaman fagashi yahum min yami ma gashi yahum to da suka ji wannan irin abubuwa sun qara'a sannan sai ya karanta fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujuda ga Allah ku bautata masa summa sajada sannan sai manzon Allah ya kai goshi sai mai ce lam yatamalak ahadun nafsa babu dayan su da iya mallakar kansa hatta kharra sajidan fate sai da ya fada shi ma dole ya kai goshi sai ya ce wa fil haqiqa to a cikin haqiqa a tabbas kana tarawatul haqqi tsoro na gaskiya kada sada'atil inada ta karya gadon bayan taurin kai fi nufusihim fi nufusil mustakbirin a cikin zukatan masu girman kai wal mustahzi'in wanda suke ainihin masu izgili malaku, ba su iya mallaka komai ba an kharru an yakhiru lillahi sajidin dole sai dai suka fadi ainihin suna masu yin sujuda ga Allah subhanahu wataala to kun sani a wannan gaba akwai wata tatsuniya wanda an samu ma zamewar kafan waɗansu daga cikin malaman hadisi kun sha jin hadisin algarani kul'ula cewa wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afara aytum lata wal uzza wa manata sarsul ukhra sai sai wa innaha lahiyal gharani kul'ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wai su wannan gumaka sai ce wa innaha tabbas su lahiyar garani ƙulƙula algarani shine jam'i na gurnuk algurnuk shine wato abin nan ya suke ce masa wani tsuntsu mai dogon baki din nan gauraka ko dai ka ce gauraka ko ka ce rai. tsuntsu ne wanda ke yana da jela da kuma dogon wuya da dogon baki haka Ta wai mazar sallam da ya faɗi lata da uzza da manata sai ce wa ha lahi wai sai shedan ya jefa wannan a cikin harshen sa sai ya ce wa innaha lahi ragarani garani qulula wayannan sune manya manyan gauraki ma'ana kenan ya yaba su domin gaura ka tsuntsu ne wanda yake mai kyau za ga yana da tozo a kansu mai kyau kuma gashin sai na ta sheƙi saboda ka suna daga cikin gauraki manya-manya wa inna shafa'ata hunna kuma ceton waɗannan gumaka la turtaja su ake so su ake sa rai manzo Allah ba zai faɗi wannan ba wai shedan ya jefa wannan sai manzo Allah ya faɗa to wannan ƙarya ce tsagwaranta hatta wa'insu daga cikin malaman hadisi kamar yadda na ce sun samu tuntuɓin alƙalami sun rubuta wannan amma idan ka karanta eh, littafin ibn al-arabi eh, abin nan akamul qur'an yana littafin mujallabi hudu akamul qur'an da yazo a cikin suratul hajj ah, wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wa rasulun illa idza tamanna alaka shaytanu fi umniyatihi kagashin wannan ayar yayi fata fata da wannan kissa shi ba ibn kathir yayi fata fata da ita sannan ah, akwai da jama'atul qasimi shi ma cikin sa to malam albani ma ya littafi ya sa masa suna nasbul majanik le nasbi qisatil garanik ma'ana kafa majajjawa domin yin fatali da kisan garanik ya kawo dukkan asanid na son ga baki daya ce karya ne bai inganta daga manzon Allah ba ittifaqi malaman sunna manzon Allah baya kuskure a abin da zai furta manzon Allah zai iya yin rafkanuwa a cikin aikinsa domin shar'antawa kamar yadda ya manta ya yi sallama bayan raka a biyu a sallar la'asar kun ga wannan a aiki ne ba a faɗa ba kuma wannan abin da ya sa manzon Allah Allah sa shi haka domin idan ba ta faru gare shi ba mu yanzu idan abin ya faru ya za yi mu gyara to amma duk abin da manzon Allah zai furta ba kuskure a cikinsa shi ma a cikin aiki da zai yi rafkanuwa domin ya shar'anta to wannan tuka ce ta ƙur'ani gabar gurbin makiya musulunci domin wannan zai nuna wato zai iya saka shakku ce wato kenan ashe zai iya wa manzon sallam ya yi furta wani abu wanda za a saka shi a cikin qur'ani da zimmin qur'ani kuma qur'ani bane saboda ka dai wannan ba gaskiya bane ba kamar yanda dai malamin ya faɗa a nan kwarjinin qur'ani da tasirin sa shine yasa kowannen sa ya kai goshi bai shirya ba amma walid bin mughira ko uku ba ɗaya daga cikinsu shi bai kai goshi ba sai ɗabiyar ƙasa ya ce wannan mata isa ya kai goshinsa ƙasa ibn abbas yake cewa sai na gan shi an kashe shi ainihin a yakin badar to saboda haka dai wannan shine ainihin abin da ya faru wasu qita fi aidihim sai suka yi nadama su mushrikan quraishawa lamma ahassu yayin da suka ji a jikinsu anna jalala kalamillah cewa daukaka da burin kasa ta zancen Allah lawazimamahum ta dawo da hannun agogonsu baya ma'ana ta karkatar da wannan akala ta su a maida musu akala baya fartakabu aina ma kanu yabdulun sai suka sake hawan hakikanin abin da so kasance yabduluna wato suna aiwatarwa kusara juhudihim na mafi ƙarshen ƙoƙarinsu fi ma'awihi na share alƙur'an da shafe shi wa ifna'ihi da kuma ainihin ƙarar da shi ma'ana da suka dawo hayyacinsu ah yanzu su ne suka kai goshi tare da muhammadu kenan sun bauta mu ubangijinsa to wannan ba za ta sabu ba dole ne sai sun yi ramuwar gayya to sai suka koma ainihin sake cin damara na cewa ainihin da mu kake yi to walan ma balaga hadar kabar yayin da wannan labari ya kai ila muhajirin habasha ya zuwa wanda suka yi kaura zuwa habasha walakin fi suratin takhtalifu tamaman sai dai ya je masu ta fuskar da gaba ɗaya ta saba an suratin haƙiƙiya daga hakikanin tsarin yadda zancen yake balagahum su yanda labari ya je masu anna quraishan aslamat cewa quraishawa gabaki ɗaya sun musulunta duk sun yi sujuda tare da manzo Allah Ka'aba kun an cewa ma afatul akbar illa ruwatuha ba komai bane tikas din zance sai wanda zai yada shi wani kawai zai je hangi ana abu bai tantance ba kawai sai je sai yada shi kuma wanda yaji shi ma sai ya dora shi ma wanda ainihin sai ya kara wani kila ganin sai sun kai goshin sai ya fita a guje aka yi sa'a ran nan zai tafiya masha sai dai ta albishirin ku ai ku dawo gida kawai komai ya gyaru duk mun ga su walidu sun kai goshi kowa yi abin nan ka sauran wato mace na banda walidu kenan a wata riwayar ko da ke riwaya da take ta ukuba ita ce mata filin jawo sun ce walidu ne amma wanda suka ce ukuba su suka fi yawa to saboda haka aka je aka faɗa musu wannan faraja'u ila makka sai suka dawo zuwa makka fi shawwal a cikin watan shawwal na nafsiha a cikin dai ita wannan shekara ɗin. sun tafi a cikin watan rajab shaban ramadan sai suka dawo a cikin watan shawwal ma'ana labari ya je musu a cikin watan ramadan da suka kammala ainihin azumin su sai suka dawo ko da ke afin ba su ma ba sai a madina don an yi azumi shekara tara azumin shekara tara ainihin aka yi saboda haka ba a sharanta azumi a wannan lokacin ba falamma kanu duna makka yayin da suka kasance kafin shigowa makka sa'atan min nahar wani ɗan yanki na wuni ma'ana saura kusan rabin wuni ko abin da ya kama da haka su iso maka arafu wa arafu jaliyat al'amr suka san haƙiƙanin al'amari raja'a minhum mar raja'a irin habasha wasu ma basu ƙara so gari ba daga nan sai suka juya kawai su koma habasha walam yadkhul fi makkata min sa'irihim ahadun babu ɗaya daga cikinsu wanda ya shiga makka illa mustafiyan face a ɓoye aw fi diwari rajulin min quraish ko kuma a cikin makotakan wani mutum daga cikin qurayshawa wani wanda zai iya shiga boye boye ya a boye wani kuma wanda ya san akwai dan fahimtar juna tsakanin shi da wani mushriki ba quraishi to sai ya je ya kamun kafa da shi domin kada a wulakanta shi to dai suka shiga makka saura saura suka koma sun mashtadda alaihim sannan sai abu ya tsananta gare su al muslimin al bala wato sai zama bala'i ya tsananta ga su waɗannan da suka dawo da kuma sauran musulmi albala shine wato ainihin bala'i wal azabu da kuma azaba min ƙwarai daga shawa Wata taqat bihim ashairuhum kuma dangin su suka yi damƙa gare su suka ci gaba da ainihin wahalar da su faƙada kana sa'uba ala ƙwarai domin abu ne wanda ya zama ya yi tsanani ga qurayshawa ma ha abin da ya je musu na labari arin najashi daga najashi min husnul jiwari na daga wato kyawun makotaka, wato yadda ya ba wa'ancan kyakkyawan wurin zama na makotaka to wannan abin ya yi nauyi wa ƙurishawa wa lam yara rasulullah sallam buddan ke na sallam sai ga babu wata makawa min an yushira ala ashabihi na cewa sai ya nuni daga sabansa bil hijrat ila habasha cewa ne su sake yin kaura zuwa habasha marratan ukura wani karo na daban ma'ana kenan su sake komawa dai ainihin habasha din amin ma da yace as'ilatun lil muraja'a to ga wasu ɗan tambayoyi domin muraja'a yace uzkur asbab al hijrati ila habasha ka ambaci sabubba na hijira zuwa habasha abu na biyu ma sababu audatil muhajirin min habashi min habasha ila makka menene sababin komawan masu hijira daga habasha zuwa makka ka ambaci wannan biftisarin ainihin a takaice to sai al hijratu thaniyatu ila al habasha hijira ta biyu zuwa habasha idan ba kuma ta ba hijira ta farko ba su wuce mutum goma sha biyar zuwa sha biyu sha biyar ko sha shida suka hijira ainihin zuwa habasha hijira ta farko ba to shi kenan saura dama ba su karasu ba sun koma wanda ma kuma ainihin suka isa makan yanzu an sake masu izini da sauran wanda ma ba su je da ba ainihin za su tafi to malam sai ce ista'addal muslimuna lil hijira sai musulmi suka yi shiri suka yi tarihi da kintsi na hijira marratan ukura wato wani karo daban ma'ana karo na biyu wa ala nitaqin ausa kuma a bisa tsari wanda yake mafi yalwa annifaq asalin sa wato shine kwarjali ko nibel idan kaji balarabi ya ce nitaqun ausa ma'ana yanayi mai fadi kenan yanayin yanzu ya faɗaɗa idan an kwatanta da nada walakin sai dai kanat hadhihi alhijratu thaniyatu ita wannan hijira ta biyu ta kasance a shakka ita ce mafi tsanani min ha sama da wacce ta gabace ta faqad tayakkazat laha quraish domin quraishawa sun fadaka sun farka akan wannan hijira wa qarrarat ihbataha kuma sun riga sun tsara sai sun wato ainihin rusata bai da annal musulmin sai dai su musulmi kanu asra su ne suka fi su gaggawa wa yassara Allah lahum musafar Allah subhanahu wataala sai ya sauƙaƙe musu wannan tafiya malamai suke cewa saboda Allah yasa suna da yawa suna zuwa sai suka samu jirgin ruwa wanda yake empty to su kuma kamar yadda zamu gani sun kai mutane 80 da doriya kawai sai suka yi shatar ta gabaki daya shatar nan ina jin shine rabin dinari kamar ka ce dubu kusan ashirin yanzu da wani abu kawai suka sai mai jirgin ruwa shikenan kawai yalla yalla ka tsaya jiran kowa suka yi shata kama a ce wani abu ya kama na gaggawa ka ce mai mota ka ɗauki shata ko da kai kaɗai ne to shi suka ɗauki shata kawai shi kenan sai aka shiga cikin ruwa aka kama aiki fanhazu ila na Jashi sai suka tafi suka fake zuwa najashi ila na najashi ilhabasha ya zuwa najashi sarkin habasha kabula an yi duraku kafin ya zamo an ruske su sai ce wa fi hadhihi almarra to a wannan karam hajara minin rijali salasatun wa manuna rajulan wanda suka yi ƙaura daga cikin mazaje sune mutum tamanin da uku in kana fihim ammar idan a cikinsu akwai ammar ibn yasir fa innahu shakku fihi domin shi ana shakkun shin ko yayi hijira ta biyu ko bai yi ba wa thamani asharata aw tis'a asharata mar'atan da kuma mace goma sha takwas ko mace goma sha tara kamar yadda ya inganta hadisi sai na usman ibn affan shi da ruqayya su ne wato ainihin wanda suke tawaga farko zuwa habasha bal shi ne ma za'im na wannan safar din ma'ana shi ne shugaban tawagar wannan hijira zuwa habasha kuma ainihin da shi aka sake je wannan hijira ta biyu zuwa habasha sai ma rin yace sa'yu quraishin ladan na najashi to yanzu za a ambaci ƙoƙari. da yunkuri da ƙuraishawa suka yi a wajen najashi fi raddil muhajirin a wajen ƙoƙarin dawo da wanda suka yi hijira falamma ra'at quraishun yayin da quraishawa suka ga anna ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kada aminu cewa tabbas sun amintu sun samu aminci wa annu kuma sun samu natsuwa bi aradil habasha a ƙasar habasha wa annahum qad asabu biha daran kuma lalle sun samu gidan zama a wannan gari wasu kiraran kuma sun samu wuri na tabbata wa husna jawarin jiwarin sun samu kyakkyawan makwabtaka minan najashi daga ainihin sarki najashi wa abadullaha kuma suka ci gaba da bautata ma Allah la yu'zihim ahadun babu wani wanda yake iya cutar da su to yayin da ƙuraishawa suka samu labarin wannan e itamaru fi ma bainahum sai suka yi mitin a tsakaninsu an yaba a su wafdan lin najashi to aika wata tawaga zuwa wajen najashi lihizari man indahu minal muslimina domin dawo da wanda yake wajensa na musulmai ila makkata ya zuwa ainihin makka ba da an yuki ubai na hubai na malikin habasha bayan sun gwara tsakanin wa'yantan da ainihin sarkin habasha ma'ana bashirkan shawa da akwai ɗan adalci a cikin zukatansu su abinda ba sa so a yada musulunci a garinsu kaga da sai su ce to shi kenan su ka lafiya tun da kun bar garinmu mu da ma abinda ba masu ƴaƴanmu su ɗauki addini irin naku to tun da kun tafi tai shikenan su kalafiya wannan shine abin da ya kamata su yi to amma sai suka ga cewa a a ya kamata a je a dawo da su yadda aka ɗanɗana masu kuɗa a gida to a je tan a sare su domin a dawo da su gida a ci gaba da azabtar da su to shi ne alibin suka yi wannan shiri malam sai illa anna musula hazal sai dai wato bayyanar wannan tawaga baina yadayin najashi gaba ga ainihin najashi wanda yake ainihin sarkin habasha bainan najashi wato an diwarin an hiwarin kai hadifin wato a bisa wata tattaunawa wata take ainihin mai manufa tattaunawa mai manufa dara bayin ahadul muhajirin wadda ya zamo ta gudana ta zagaya tsakanin ɗaya daga cikin wanda suka hijira wa huwa Ja'far ibn Abi Talib shine wato ainihin Ja'far dan Abu Talib wa bayna Malik al-Habasha da kuma tsakanin ainihin sarkin Habasha to wannan tattaunawa mai manufa asfara hadha al ku gyara wannan ba hiwara bane shine fa'ili al-hiwaru to wannan tattaunawa asfara hadal hiwar wanda taunawa ta kuranye ma'ana ta bayyana an islamin najashi dangane da musuluncin najashi wata aminin muhajirin da kuma amintar da wanda suka yi hijira al-musulmin sune ne musulmi inda hu a wajensa wato sau da dama bayan Allah shi yasa muke ta duk abin da zaka kai shi dan Allah idan zaka yi addini kai don Allah ba domin neman duniya ko da ko wani abu ba to kuma duk wanda zai ce zai takura maka to ka jira ya taimakon Allah kun ga yanzu su mushrikan shawa abinda suka je domin a koro sahabbai su dawo makka to ba san cewa ashe gata suka je su yi masu ba wani Allah da ba su je ba da su sahabbai ba za su samu wannan gata da Allah ya musu a habasha ba to wannan tattaunawa ita ce ta sa lallai na zafi ya fahimta ashe musulunci addinin gaskiya ne shi yasa so da dama za ka samu duk wanda yake baya son addini to baya so a zo a yi tattaunawa ta ilimi ta nutsuwa sai dai a yi zage-zage a tashi ko kuma a'a wane ya faɗa a rufe bakin wane amma in za a faɗa da dalili da hujja wallahi mutane sun gane gaskiya kun san da can ana yin mukabaloli da malaman sunna amma yanzu shi rabin da ka ji an yi domin irin wannan abubuwan sun sa da yawa an gane addini da ana gane an dauka wannan malami ne ta dauka ashe sai ya gane shirin bati bane to wannan sai aka ce to amma dai na dewa yanzu da wallahi ga wata mukabala saboda komai ma kawai ya riga ya bayyana halin yanzu malai yace wakalatu ummul mu'minin ummu salama uwar mu'minin ummu salama Allah ya kara mata yadda wakalat dimna ha'ula'il muhajirin ta kasance tana daga cikin waɗancan masu yin hijira al'awa'il na farko-farko ma'azaujiha tare da mijinta abi salama shine abu salama radiyallahu anhuma Allah ya da su su biyu malin yace fal nada'aha to yanzu bari mu kyali da na ummu salama tuhaddithna bima jara lahum ta ba mu labarin abin da ya gudana tare da su yawma idin a wannan lokaci muna da lokacin akwai ko to shi kenan akwai ko kuwa to ta ce lamma na zanna arzon habasha ta ce yayin da muka sauka ƙasa habasha ma'ana karo na biyu jawar na biya khaira jarin sai muka yi makautaka a wannan gari muka yi makautaka da mafi alherin makauta an najashiya shine najashi take cewa aminna aladinina shi sai ya amintar da mu akan addinin mu wato akwai wata ƙa'ida da malamai suke faɗa ko da kafirci in akwai adalci to ana samun kyakkyawar rayuwa amma ko da musulunci in babu adalci to rayuwa ta rushe shi yanzu gashi a wannan lokaci kirista ne to amma Allah ya bashi adalci to shi za ta yi kwaita mana abin da ya faru ta ce wa abadna Allah sai muka ci gaba bauta ma Allah subhanahu wataala la nu'za ba a cutar da mu wala nasma'u shay'an nakarahu ba ma jin wani abu wanda muke kyama ba a zage mu ba a zagin addinin babu tsangam babu tsangwama tace falamma balaga zalika quraishan yayin da wannan labari ya kai ma quraishawa fa atama fa sai suka yi mitin suka tattauna an yaba su ilan najashi su aika zuwa ga sarki najashi fina a cikin lamarinmu rajulaini daldaini su aika mazaje biyu wanda suke ainihin zarata majiya karfi wa an yi hudu lin najashi hadaya kuma su aika kyauta zuwa ga sarki najashi ma yi abinda ainihin ake so ake ganin burgewarsa min mata'i makka daga irin kayayyakin makka kun sani cewa mutanen habasha dama suna odar fatu da abubuwa na sassaka da kira daga makka abubuwan yana burge su irin wato fasaha ta mutanen makka to kun san cin hanci da ba za ka saba shi ba an ce dole idan baki ya ci ido zai yi kunya to amma shi sarki na jashi Allah taimake shi ya tsallake wannan gaba to saboda haka sai aka samu abubuwa irin wanda ake so daga irin kayayyakin makka wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha kuma yana daga cikin mafi abun burge wanda yake je masarki na jashi daga makka shine al'adam fatu wanda suke jemammu fa jama'u lahu adaman kafiran sai suka tara masa fatu masu yawan gaske abinda na manta ban yi bayani ba nan an ce an aika jaldai ne matasa biyu majiya karfi to gida wani ya ce ya za a tura mutum biyu rakin su dawo da mutum tamanin da shida kenan su mutum tamanin da shidan sun zama ragwaye ba su iya ɗaukar mataki akan mutum biyu ai za su iya murɗe su kashe su da za a tura mutum biyu hikima anan shi ne kun ga idan aka tura mutane da yawa kamar alama ce ta husuma abu na biyu ai ba wai takin-takin za su turo su ƙasa ba idan sarki da jashi ya gamsu shi zai sa a taso muhajiru na har zuwa bakin gaba kun ga idan aka sako su ruwa ai shi dole sai makka to daga nan in suka tsallako shi ke da suna gasun zama nama to shi sa suka tura mutum biyu sun riga sun isa ba wai magana ba ce ta aje a yi fada balantana a ce a turo mutane wanda suke ainihin masu yawa to saboda haka sai suka tara masa ainihin fatu masu yawa walam ya turku min katihi bi ba su bar ɗaya daga cikin hajikan yan fadan najashi ba illa ahadau lahu hadiya fate shi ma sun je masa da tashi ainihin kyautar kun san al'ada irin ta sarauta ta da idan ka sayi bafade ka gama da sarki shi bafade amma irin na da ko yanzu yana da riga an gyara shi bafade wani irin mutum ne a iya hada kai da shi a cuci sarki kuma sannan a iya wato abin zai iya sa kuma sarki cuci wani a lokacin da idan bafade ya zamo ba ka yi masa alheri to zai kyale ka dole dai zaka zo kai gaisuwa wajen sarki to da ka zo kai gaisuwa gun sarki sai sai sarki yana godiya ya ce a jiya dauko sarki da mai ɗari na gero kun baka isa ka musa ba sai a jiya dauko. laifin ka baka bashi to kuma idan ka zo ka sayi ba fade ya gyatse to da ka zo ka yi gaisuwa gun sarki ka koma gefe sai kai mamari sai dan talaka kai yanzu gona sarki zaka ce zai sai da ba zai ka an baka ne tashi an baka shi kuma matsayin <laughs> matsayinsa ya wuce sai a'a shi kenan saboda ka riga ka saya to a wata jiha daga cikin jihohin arewa ba sai da faɗi jihar ba akwai wani mutum da ya gun wani mai kuɗi ya ce ya taimaka masa da shinkafar da za a ci sai wannan mai kuɗi ya hana wannan mutum to sai ya gun wani mai kudi eh, sai gun sarkin garin ya je gaisuwa ya ce wani ya turo shi a ba da kanta ya ba sarki shinkafa kanta ɗaya ya je fa ya a ba shi ta dahuwa mutumin ya hana shi to sai ya je ya ce wa sarkin wani ya ce a turo kanta ɗaya za a cika da shinkafa aka hada shi da dogarai da kanta mt ya zai ya gaisuwa ya ce ga kanta mai ba ya turo sai a bar shinkafar da ka ce za a cika kanta kuma shi wannan mutum sarkin sarki ne na wannan jihar saboda ka bayan da zai yi yana kallon ka ja ka bude so aka cika kanta da shinkafa ya kalle shi ce ka kyauta ma'ana da ya ba shinkafa bahu ɗaya suka rabu shi kenan yanzu bahu nawa zai taka kanta to dai ba fali an riga an sashi irin wannan sharrin in yi ta ya koshi to sarki ma bai shirya ba ya shirya duk abin da ake so ya zai yi to shi ya sanya sai suka sai suka baki ɗaya kowa shi ma aka ba shi hadiya sun ma ba a su bi zalika sai suka aika da wannan kyauta ma abdullahi ibn abi rabi'a abdullahi dan abi rabi'a ibn al-mughira al-makhzumi wa amr ibn al-as da kuma amr dan as ibn wa'il wato ainihin dan wa'il asami daga cikin wato abin nan asamiyin shi amr ibn al-as kun sani cewa sahabi ne tun daga baya ya musulunta yana daga cikin adahal arab da wahala ka samu mutum mai wayo irin sa. Allah ya ba shi kwakwalwa ta ban mamaki na tabbata ya kaito muku an je wani yaki to lokacin da ina jin lokacin sayyidina umar sai ya zama shi ne aka tura su je ka gaba ga wannan sarki ya tsaya ya kera magana ya tsara magana sarkin nan ya yi mamaki ya ce wai kai mai matsayinka a cikin wannan tafiyar ka iya magana irin haka ba kuma a rubuce ba sai ce ai ne abin tausayi ne ya ce irina na iri na in kana so a kawo maka wajen mutum kaza sai a kawo maka sai sai je ka zo da su da ya shirye ya kashe shi ma'ana yau musulmi a fara irin waɗannan zarata to sai da ya ce ba shi kadai ba da shi abin tausayi ma ne akwai irin sarauta to sai to je ka zo da su ina so in tattauna da su manufar shi wata sarki idan zuwa ya masa kofar rago don a kashe su yana fita shi kenan sai sawo dama shi ya fahimci me ake nufi a wannan lokaci to Allah ya shi mutum ne yana da baki da kwakwalwa ta ban mamaki saboda haka wa amaruhuma amrahuma amrahum saboda ka sai suka umarce su da abin da suke so ma'ana suka zayyana suka zauna da suka yi masu shifta sai wato ga abin da muke so ku zayyana mana jashi idan kun je idfa'u ila kulli bi tariqin hadiyatahu idan kun je kowane dan fada ku bashi kyautarsa hikima anan idan ka je a wancan tsari na da ban san na yanzu ba duk abin da zaka ba ba sarake gida ake shiga da shi ba fada ba ya samu to amma idan ka zo ka bashi shi ma yace hani'ar to kaga shikenan ka riga ka samu ainihin abin da kake so to saboda haka ku ba kowanne kyautar sa qabla an tukallimun najashi fihim kafin ku yi magana da najashi a cikin sha'anin wannan ma'ana ku bi kowanne ku bashi nasa idan kun bashi kuka ba sarki nasa to daga nan kila bayan kwana ɗaya ku bi sai ku ce ga abin da ya kawo ku sun maƙaddimu lin najashi hadayahu to bayan kun ba wa'yantan shi ma da jashi sai ku ba shi ainihin tasa kyautar sun masaluhu sannan sai ku roƙe shi an yi slimahum ya bayar da su ilaikum zuwa gare ku kabla an yi kallimahum kafin yi magana su kar a bari su buɗe baki su yi magana su sun ɗauka irin kama karshe suke a makka a tamba haka ya kamata a yi to saboda ga gari kenan in mutum mai gaskiya ne an ce ai faɗi in faɗa ba ya kawo faɗa yawwa idan in aka ce mai abin faɗa ba shi faɗa to amma a ce wani faɗa wani kare faɗa kun gaba zai iya yiwuwa ba ina ga sai mu bari a nan saboda magana doguwa ce ba za mu iya kai ta magana gaskiya ƙarshe mu bari a nan insha Allah ta'ala sai mu ƙara zuwa rana ita yau abinda muka daidai muna fata Allah subhanahu wa ya ba mu lada abin da muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren domin kun ga magana ce gaba biyu ta su mutanen Makka da kuma ta Ja'far ya kamata mu yi sa'in a zama daya Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin wannan mai tambayar yake cewa malamin da tambaya akan sanya wa masallatai sunayen sahabbai <clears throat> shin yin hakan ya samu usuli ne daga magabata menene halittin yin hakan ba laifi don an sawa masallaci sunan sahabi ko sunan wani malami ina jin <clears throat> za ga bukari ma ya yi babi cewa hal yuqalu masjidu fulan ko masjidu bani fulan shi ya halatta a musulunci a ce masallacin wane ko masallacin 'ya'yan wane wanda ya kawo hadisai na inda hadisa a dan umar ne kowaye yake cewa mun kasance muna tseren dawakai a lokacin mazan sallam daga masallacin banu fulan zuwa masallacin banu fulan saboda ka sa masallaci sunan malami ko sahabi ko wata al'umma <clears throat> babu laifi wanda yake cewa ah, bayan yi addu'a ke cewa don Allah malam mai hukuncin sallama ga irin malaman da ake ce masu malaman tsubbo <clears throat> sannan yaya matsayin musuluncinsu to ita sallama dai musulmi wa. illa iyaka a musulunci ya halatta a ƙiyin sallama ga wanda yake sabon allah da an yi ta yi masa nasiha ya ƙi bari ya halatta a musulunci idan mutane abin da ba daidai ba idan ya zo ya sallama a gum a kyale shi ko idan an same shi a ƙimar sallama ba wai don bai cancanci sallaman a musulunci ba sai don jan kunne kun ga a tasa bai lokacin da suka yi mutane guda uku kam ibn malik da irin su abin nawane ne hilal da su dai uku wanda ba su je yakin tabuka ba kun ga allah sai ya datse a yi kowace ma'amala da su ba a yi masu sallama in sun yi ba a amsawa kai hatta matansu ba za su yi masu sallama ko su yi masu wata hidima a rayuwa ba sai da aka yi kwana kusan hamsin da uku a haka saboda haka idan mutum ya zama yana tsubbu na farko a masa a nuna masa wannan abin ba daidai ba ne ba sana'a ba ce ya je nemi sana'a tsubbun nan ba wai kai ɗaya yake ba akwai tsubbu wanda bai kai ga ayi wani tsafi ko wata tsatsuba ba a zai dai yan abubuwan sa dai irin su shaki shafa to wannan wani abu ne daban to akwai kuma wanda zai kai surkulle a raba auren wance da wane ko a jawo soyayya inda babu ita a hada to wannan ainihin yana fitar da mutum kai tsaye daga musulunci domin duk malaman suna sun haɗu cewa hada soyayya inda babu ita da kuma raba ta inda take wannan kafirci ne yawwa to in abin har ya kai ga haka to kuma musuluncinsa sai dai a ce Allah kiyaye amma mu sani cewa akwai abin da mutum zai yi da jahilci ba za a yi masa hukunci da kafirci ko ridda ba sai lokacin da aka wayar masa da kai ya fahimci munin abin in bai bari ba to wannan shi a ainihin wannan zai tabbata gare shi wannan ya ce don allah malam ya halatta in yi dakon taba to allah ya ce wa ta'awanu albirri wa taqwa ka tambaye kanka yin dakon taba a ta'awanu albirri wa taqwa in haka ne sai ka yi in kuma kishiyarsa ne to shi kenan sai ka bari wanda ke cewa malam waɗansu masallatan za ka ga idan an zo raka a ƙarshe ta sallar asuba bayan karatun sura kafin a tafi ruku'u sai an yi shiru to malam menene hujjar yin haka wannan doguwar magana ce wannan alƙanut wadda ah, dai abin da saɓanin mazahib malikiya suna da maganganu a kai wasu suna ganin ayi wasu suna ganin ba sai an yi ba shi sa idan ka karanta mu wadda ga baki ɗayan sa maliku bai kawo hadisin alqanut ba abinda mai kawo hadisin abdullahi dan umar baya alqanut a cikin salloli ga baki ɗaya asalin matsalar yadda take akwai hadisi wanda aka dangata zuwa ga anas dan malik hadisi ne guda biyu masu karo da juna ɗayan hadisin yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai wushe ba yanayin alƙanut a sallar asuba sai da ya koma zuwa ga Allah ɗayan hadisin ya ce Allah bai taɓa yin alƙanut ba sai lokacin matsalan bi'iru ma'una kuma faɗanata sharan sun mataraka yi alƙanut ta wata ɗaya sannan sai ya bari to kafin ma mu je a maganar hadisin ko matsayin ingancin ɗaya daga cikinsu a mu'amalance yanzu idan na zo na cewa ne bai taba zuwa biti ba tun da yake a kano yara bai taba zuwa biti ba to sai kuma aka ce na ce bai taba zuwa biti ba sai a cikin watan oktoba 2014 kuma wato ainihin daga nan ya yi ta zuwa ya yi ta zuwa ya yi ta zuwa bai daina ba har ya rasu akwai warware juna ko babu warware juna an ce na ce bai taba zuwa ba sannan kuma an ce a'a na ce a shekara kaza tun da ya fara ya yi ta zuwa ya ta zuwa sai da ya rasu yana zuwa kaga dole wace ce gaskiya duk an ce ana sai faɗi wannan to malaman da suka bibiyi hadisan sai suka samu wancan hadisi da ake cewa mazar sallam bai gushe bayanan al'unut a asuba har sai da ya bar duniya akwai abu ja'far razi malami ne wanda malamai duk sun yi suka a kansu za ga manyan malamai wasu ce sadukun lahu auham wasu ce lahu manakir wasu ce ah, abin nan ta yuktabu haka dai mutum ne wanda yake da wahami zace-zace ma'ana ya zace za daidai ne a ashe ba daidai ne ba mutum ne wanda yake sadukun yahim mutum ne mai gaskiya amma yana wahami lahu auham la ba hadithu ma ba amar mutahadith haka za ka gani to sai aka ce matsalan ta shi wannan mutumin ce ma'ana shine ya rawaito abin da ba daidai ba shi yasa za ga cewa hanafawa kwata-kwata ba sa yi hambalawa kwata-kwata ba sa yi malikawa wasu na yi wasu ba sa yi shafi'awa su ne kusan suke yin wannan alƙanus ɗin to idan ka kalli rayuwar manzon Allah duk alƙanus ɗin da ya yi na farko bai taɓa keɓance wata sallah guda ɗaya da alƙanus ba duk salloli yake idan wata musiba ta faru kuma ba a cikin rai yake yi ba yana faɗa sabai suna cewa amin yana faɗa sabai suna cewa amin kuma yayi ta bayan ya ɗago daga ruku'u ba kafin ruku'u ba haka mazar sallam yake alifin wani alƙanar tasa to saboda haka sai wasu suka ce to ko da da za mu kaddara ma ka kaddara cewa hadisin ya inganta to ai kalma ta alkanut ba ta nuna allama ina nasa yi duka nasa gafi ruka zuwa zuwa ƙarshe a'a alkunut yana zuwa itsalatul qira'a tsawaita karatun alkur'ani shi yasa Allah ke cewa qur'anul fajr don ana yawan abin nan ko kuma itsalatul qiyam aman huwa qanitun na al shin wanda yake mai tsawaita karatu a cikin sallar dare sannan al-qunut ina zuwa al kasantar da kai wa kanta min al ko kuma al-qunut sukut wa qumulillahi qanitin ma'ana sakitin suka ce to kenan tunda kalmar al tana ɗaukan ma'anan tsawaita karatu to sai dai a fassara ta cewa bai wuce ba yana ta karatu a sallar asuba har ba duniya domin haka manzo Allah yake karanta aya 60 ko aya 40 ko ma saboda haka a sallar asuba to wannan dai a gurguje shine abin da ya shafi wannan kuma bai kamata a tare da wuya ba tunda har an samu wasu malikawa ta altafa mu na za ga an ambace ta mustahabbi ce kaga su kansu a malikiyya ba wajibi ba ce da asuwaki aswaki alwala da ita duk sunansu musahabbi yanzu za ga in mutum bai aswaki alwala ba za ka ji shakkun sallarsa za ka ji shakkun to in bai alƙarfi ba duk magana kenan eh, bai kamata a dai ta da jijiyar wuya a wannan ɗin ba kuma masu yin da Allah su rika dan hutawa su ma wani lokaci <laughs> wani lokaci su dan huta mutane su dan huta din to tambaya wannan ko kuma magana su ta karshe ce malam a taya mu da addu'a barayi sun dame mu da shiga gidanmu suna yi mana sata yanzu ma sun kara shiga sun ɗauke min mashin ɗina mara a yi musu addu'a Allah ya shirye su ni kuma Allah ya ba abin sayan wani to muna musu addu'a Allah ya shirya su gyara halayen su kai kuma Allah mai da maka mafi alkhairi kuma muna baka shawara ka dinga lizimtan azkar da addu'o'i wanda suna ta zo da shi wallahi ba na shakku idan ka lizimci addu'o'in da suna ta zo da su na safiya da na yammaci ban ce wani abu ba zai faru ba amma Allah zai kawo ma da sauki muddin ka lizimci azkar na shiga gida na fita gida na bayan sallolin da na farilla na kwantawa bacci to insha Allah za ka taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah mai damfi alkhairi su kuma Allah ya shirya su sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh